وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته باب لكي بيان ana son yin zikiri bayan sallah kuma da bayanin zikiri ya yi suka zikiri ana zikiri masu yan masu suka sai ya manzu Allah ya yi a kana sallah lada ba za ka yi yadda kake so ba in manzo Allah ya ce guda 33 ko guda uku to kai kana son lada da yawa in kai miliyan eh na yake bukata قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان qala an karbo daga sauban yake. kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idan sarafa min salatihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan sarafa ai idan sallama min salatihi ya sallame daga sallah istaghfar salatan قال استغفر صحابي Allah kasance. الله كسنك يسلم يسلم استغفر ثلاثا شيء سيء استغفاري أكو wa qala sa'anai ce Allahumma ya Allah madaukin sarki anta salamu kai ne aminci kai ne zaman lafiya wa salamu daga gare ka ake samun aminci da zama lafiya tabarakta zal jalali wal ikrami wa fi riwayatin tabarakta ya zal jalali wal ikrami abinda manzo Allah yake fara ke qala al walid sai mai riwaya almajirin malamin ya ce fakultu lil auza'i sai na tambayi malami na na ce al'auza'i na ce kaifal istighfar malamin ka ya ce manzo Allah istighfara sai istighfari sai ka ce yaya manzo yaya istighfarin yake yaya ake irin kaifiyar yadda manzon Allah ke yi wannan malamin ka balarabe ne sahabi ne kai ma ta bi'i ne ko larabe ne aka ce maka istighfara ba magana ta kare ba sai ka je kai ta istighfara ba sai ce a a ya ya ake istighfari sai ka nuna min yadda manzon Allah yake كيف الاستغفار قال تقول أستغفر الله أستغفر الله جنب العربي أكثر مش استغفر ما معنى استغفر طلب المغفرة معنى تريد أن تطلب المغفرة من الله تحتاج إلى أن تتعلم الكيفية من النبي صلى الله عليه وسلم استغفر يعني مغفرة كما أنت مكة منذ الله صلى الله عليه وسلم يتسى كفن شيء يسلم إلى الله سيني مغفرة فكتيت نيما مغفرة ولنفس يا منذ الله كي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سوء mun ga abin da ya sa suka isa da wuri kenan suka cimma buri yaya manzon Allah ke yi yaya manzon Allah ke yi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية <coughs> عن عاصم عن عبد الله <coughs> عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول من ذا الله يسلم بايا زما حسن في قرقود يدري فدا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام وفي رواية ابن نمير يا ذا الجلال والإكرام وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأعمر عن عاصم بهذا الإسناد وقال يا ذا الجلال والإكرام قال وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله غير أنه كان يقول يا ذا الجلال والإكرام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شوبة قال كتب المغيرة بن شوبة إلى معاوية مغيرة بن شوبة يروتا وسيكة كدازوها معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي كان إذا فرغ من الصلاة وسلم muawiya shine khalifa kenan shugaban kasa kenan ko gwamna ko sarki ashe sarki ko gwamna ko shugaban kasa ko minista ko commissioner ko katoma ko kasuwa ko a ashe rubuta ce musu ake ga abinda manzon Allah ya yi eh. ba zan ce ni ga abin da nayi ko malami na kuje a'a sai ka ce masa ga yanda manzo Allah yace masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza faraga min as-salati wa sallama ya ga ya da sallah ya sallame qala sai ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد a shi shugabanni da gwamnoni ana nuna musu ne mai manzan Allah yake yi a cikin sallah in zai shiga gida in zai kwanta in ka shigo ofis ka بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم duk shekarun da ke wurkar kashe kujerun tebur zai tashi amma kashe shigo kun kuma ka zauna da ji da kai da tikara kana zama shi dan ɗaya hauna guda ya hauna kana ji da kanka kana yi kama su kullum ka je ka karkin halaka take manzon Allah ya sallame sallah sai ce la ilaha illallah أي لا معبود حق أي أو لا معبود بحق إلا الله أي با وندي تنشنت أبو كتامسا أنت تنشنت إنسي الله مبكي سركي وحده حالة كونه في حالة تنشنت شيء كأي لا شريك له باجل أبو كتاريا وحده أي أقول عن أبو كتاريا بس أركب متوكيدي لا شريك له باجل أبو كتاريا له الملك shi ke da mallakar duniya da lafiya da duk abin da ke ciki wa lahu alhamdu shi kadai tantance a masa godiya a masa shi wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma ne kadai yake da iko akan komai amma duk kullu man wallahi fa huwa ala ma qadir laysa ala kulli shay'in qadir eh yana da iko kuma abin Allah ba shi iko abin Allah bai kada ba shi iko ba shi da iko amma Allah shine ala kulli shay'in qadir sa'an sai mu Allah shi gaba da cewa Allahumma ya Allah madaukakin sarki la mani'a lima a'taita Allah madaukakin sarki ba wanda ya isa ya hana wanda ka baiwa ba wanda ya isa ya hana ya hana lima a asaita da abin da ka baya ya Allah na rage sarki duk wanda ka bayi kai baiwa ba wanda ya isa ya hana ya Allah na rage sarki duk wanda ka baiwa ɗaukaka duk duniya ba sai su hana ba ya Allah na rage sarki duk wanda ka ba dukiya ko ilimi ko menene duk duniya ka hana wallahi ba su hana wala mu'tiya lima mana'ata ya Allah na rage sarki ba wanda ya isa ya baiwa wanda ka hana duk wanda Allah hana shi duk duniyar nan ba su su ba shi ba ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغنى منك جناه ولا ينفع ذا الحظ منك حظه ولا ينفع ذا سلطان منك سلطانه ولا ينفع ذا العظمة منك عظمته wai Allah madaukakin sarki duk wani mawadaci mai kuɗi ko mai mulki ko ɗan siyasa ko tsohon soja ko sabon soja ko wane ne wani abin da kake mallaka baya ba shi da amfani wajen Allah sai in ka gama da addinin Allah la yanfa'u <clears throat> wa la yanfa'u fal jadd al jadd hiya al azamatu al azamatu wal hadd wal ghina wa kullu ma yatamatta'u bihi duk abin da ake jin daɗi da shi na mulki na sarauta na shugabanci siyasa ce soja ne kasuwanci ne sarauta duk wani abin da mutum ke mallaka wai ba shi da amfani wajen Allah sai in yana tare da addini wala yanfa'u zaljaddi min kaljaddi wanda ke da wadata wadatarsa ba za ta amfana masa komai ba a wajen ranar lahira sai da addini mai mulki mulki sa ba zai wadatar masa da komai ba ranar lahira sai inda addini tun kafin ma a je a baje koli a sai da aka ce limanil mulkul ma don masu mulki kowanne ne su bai fa sai rasuna limanil mulkul don ka tabbatar da cewa mulki ka kara da shi tun duniya dukiyar ka kara da ita tun duniya karfin ka iya siyasanka kwarewanka isanka ko menene ka rabu da sutun duniya sai Allah ce limanil mulku yawma wa adda mulki yau sai ka ni tsik ba us ba as ba wanda zai iya daga kansa ba wanda zai iya ce wani abu limanil mulku yawma wa ke da mulki ne yau ana almaliku aina muluku duniya hmm. ani ne cikakken sarki ina sarakunan duniya ina shugabannin kasa ina yan siyasa ina sojoji ina sarakuna ina masu mulki ina yan kasuwa ina masu ina ma ina ina ina hmm. ba wanda isa daga yasa sai Allah ke lillahi alwahid alqahhar اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله طريق الحساب to koda nan aka tsaya a lakira ya isa barazana ka ka ce ana taba mulki a ya Allah ana taba mulki a duniya shekara kaza ai ni ma sarki ne aiwa zai yi ba zai yi ba wala ya fa'u zaddad minka jadu. ana maka ahir ne kai dan siyasa kai gwamna kai shugaban kasa kai minista kai kwamishina, kai chairman kai dan kasuwa wai duk waɗannan abubuwa in ka taho da addini a cikin su wallahi ba zan su maka amfani da ranar lahira har abada kullum manzo Allah sallallahu mai wasallam abin da yake fara gani astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal min minkal jadd kullum kana karanta wannan bayan kowace sallah sa'annan baka la tafqahu ma'anaha ka bin ma'anan abin da kake fada da ka hutu ya ka hutu ɗan kansa kanka a duniya. nan wani abu ba zai girgiza ka ba ka Allahumma ya Allah maɗaukakin sarki mai cikakken iko mai baiwa mai mulki mai isa wanda ya halitta halitta baki ɗaya. sannan sai lamani alima a ataita ba wanda ya isa ya hana ga abin da ka bayar abin da ka bayar ba wanda ya sai hana wala mu sai limaman ata duk abin da ka hana kuma ba wanda ya sai bayar to duk sa'an da kaga ya dauko ya baka Allah ne bayar in baka ba bai sai bayar ba duk sa'an da kaga ya hana ka Allah ne bai bayar ba in baka ba wallahi zai bayar yasa yake inna min da'af al-yaqin haka kada ahadan bima mahar bima Allah aw yace yana cikin rauni yaqini ka zargi wani da abin da Allah bai baka Allah bai baka wasu ya hana ka shi kenan sai ka taso kullum kana ce la mani alima a asaita wa la mu'tiya lima mana ata to ina ruwanka in rabon ka ne wallahi zai kawo ka in ba rabon ka bane ko kai ka noma wallahi ba za ka ci so nawa za ka yi noma sai an girbe ai komai ka sa cikin rumbu sai tafiya ta kama za ka gano ga arzikin nan ka bar shi za ka je ka ci arzikin ka a kai wani shi kuma ya yi ya buga ya gama arzikin na nan sai ya bi ya dawo inda arzikin yake tsanuwar arzikin ka ya san tsanuwa ne ka ya san inda kake amma kai baka san inda arzikin kai ba kana tsammanin a Lagos ne ka je kana ta bugawa to sai ka je Port Harcourt ko sai ka zo Kaduna wata kila ma Sokoto ke sai ka je Sokoto kana bugawa ne buga buga kake ba sani ba amma arzikin in ya tashi zuwa maka ya san inda kake Kano kake a cikin kauye kake a cikin kaso daji kake a birni kake a abu duk inda kake arziki ka ya sani in lokacin shi kai ba zai wuce ba zai to dan menene mutum zai zama kanshi da duniya wani abin da aka halitta shi dan kai aka halitta duniya iska an halitta ta ne dan waye amfani da ita ruwa an halitta shi ne don waye amfani da shi duwatsu turbaya wuta duk wani abin da Allah halitta shi ce Allah halitta shi ne dan shi yasa za ka ɗauki kudin ka naira ɗari biyu ko ɗari uku ka je ka sau kaza da ranta ka sa wuka bismillahi allahu akbar ka zuwa da jinsi ka ji daɗi ba wanda zai ce ma ka saba wa Allah biye hmm. ka ku karce mu mutum jini ya zuba ka gani ya zuba ka gani ya za yanka mashi dan yatsa gani ya za yi السن بالسن والأذن بالأذن والعين بالعين ما هذا بني وأما كذا رابو بسا ده كرفي ده ده كومي ده كومي سا كلي كما ده دبونو كلي كسا يعزو أينكا مكا ده كرفي سا ده كومي أقوانتا ده شي أينكا سبو ده أبن ده أكا هلتيش يكي نكي كجدا إنسا سأنا الله كي كي وأنا هلتيك ني دنك بوتا كامل وما خلقت الجن والإنس إلا ليوم سأنا أتامون أبو يأتو تكر قوسونا شي سياسة أي شي سوجة kasuwanci wani abu da duk wai duniya wani abu yanzu ya sha gaban ka ya hana ka bin Allah to duk abin da ya hana ka bin Allah zama tsabuti قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسير بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو بكر وأبو قريب في روايتهما قال فأملاها علي المغيرة لي مغيرة من إملاء والنقل وكتبت بها إلى معاوية نربو تاتنا كما معاوية قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة ابن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شوبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراد وراد شين سكتر دير بتوانا وثيقة إني مي معاوية كفر أنا سيتي إني مغيرة مغيرة مي كفر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ني ناجي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada hina sallama yayin da ya sallame daga sallah bi misli hadithihima irin hadisin da ya gabata illa qawluhu sai da inda aka samu bambanci a cikin kalma lafazi shine wa huwa ala kulli shay'in qadir wa innahu lam yuzkar a wata riwaya ba a rubuta a kawo wannan kalma ba amma ta tabbata a wata riwaya قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل وحول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أظهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد ابن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير سمع ورادا كاتب المغيرة ابن شعبة يقول كتب معاوية إلى المغيرة اكتب الي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ashe ma shi shugaban kasar shi gwamnan shi yallaɓai shi wane ne shi ne يربطا ما rubuta ma malami liman almaki ina son ka rubuta min abin da ka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk shugabanci in babu manzon Allah ciki ko sunna wallahi tallahi sharhu da yake halaka ce wasa ne sharhu ba wasa ce wargi yace ka rubuto man abinda ka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada fa kataba ilayhi sai rubuta masa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qada salata ya idar da sallah sai ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يسي أبدا نجي منذ الله نفداك ينبايا صلى قال وحدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبي الزبير قال كتب ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا, يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلا بالله في هذه الرواية باب باب دبارة babu dabara babu wayo babu kwane-kwane babu mafaka babu matsirata babu yadda za ka yi wala kuwata babu karfi illa billahi sai dai in an nemi taimakon Allah illa bil isti'anati billahi amma duk wani karfi duk wata dabara duk wani isa duk wani wayo in ba taimakon Allah a ciki wallahi sai kai ka halaka la haula wala quwwata illa billahi wala na'budu illa iyyahu ba ma bautata ma kowa sai Allah madaukakin sarki lahu ni'matu Allah shi ke da ni'ima walahu fadlu yake da fadala da baiwa da karanci walahu sana'ul hasan yake da kyakkyawan yabo la ilaha illallah ba ma ba babu abin ba wanda ya cancanci a ta masa sai Allah mukhlisina lahu dina muna take masa lahu ibada muna take ibada dan Allah muna bauta Allah shi kadai walau karihal ko da kafirai sinki ko da munafikai sinki ko da azzalimai sinki dukkan wanda yake bai sai ya hana abota wa Allah ba shi yasa so da ya muke buga misali ba a son aji san sallah ba a son aji musulunci ba a son lokaci na kai ladan zai tashi ya ci abinci bai ci abinci ba yana da kuɗi ba shi da kuɗi ya isa bai isa ba zai kwalla kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ma'ana rayuwar nan duk yanzu lokaci ne da za a komai tawaye a rufe ofis a rufe kasuwa fadar mai fadar sarki fadar white house duk wani wajen taro ai a dakatar Allahu akbar Allah shine mafi girma duk wanda ba Allah bane kasance Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha illa Allah duk wani mai bautatawa wani Allah ai masa tawaye a nan cikin wannan kalma ashhadu Allah ilaha illallah duk wani wanda ke neman a bautata masa a fake ko a bayyane an yi masa tawaye an shure shi an jefar an tace shi da kafa ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yana cewa ai tawaye ma duk wani abinda da ba manzon Allah ya kawo ba ai masa tawaye kar a bautawa Allah da shi shine kace na shaida cewa Muhammadun Rasulullahi shine manzan Allah in ko shine manzan Allah shine jakadan Allah shine wanda Allah ya aiko mana wa in tuti'uhu tahtadu duk wani wanda ke son abautawa Allah ta hanyarsa ta azancinsa ta son zuciyarsa ladan ya sa kafa ya taki kuma yana ba mu shawara mu sa kafa mu shure shahadu anna muhammadu Rasulullah sa'annan sai ce ya ku masu ofis ya ku masu majalisa ya ku menene da menene ya ku kaza kaza hayya ala sala hayya ala sala ga wurin ɗauki ranar ku zo duk wannan aiki ku dakatar da su ana yin su ne don a samu daman a yi wannan ga babban lokacin sa ya kai hayya ala sala ka bar ofis ka zo shugaban kasa minista gwamna sarki yalla kai dan kasuwa ba ke kiran kannan ka kallon shi talaka ne amma wannan lokacin yana da wannan dama kuma ba wanda ya ke ki masa dan me sai dai a dauke ta ko ko a rufe masallaci amma za a faɗa hayya ala falah ga wajen tsira ba can ne wajen tsira ba hayya alal fala ga wajen tsira sa'annan har ya kai kashe shine walau kare halkafi sun je sun rusa falastin sun rusa gidaje sun kashe mutane har biyu gonakin su kuma tattalin arzikin suke karyawa amma kullum za a ga mutane sun yi tunkirin da suna sallar jama'a kamar ba a taba kashe ko ɗaya ba su kuma da yake jinsin su ba albarka in an kashe mutum da sai hankalin kowa ya kai shi kamar jinsin su ba albarka yadda ka san jinsin karnuka haka kare wa yake cin kare kariya nawa take haihuwa tara goma sha biyu kuma ba mai ci ka taba ganin garken kanuka guda ɗari an koro su ana tafiya ba arne ɗaya na jan ba su da albarka sa kuwa tun da aka haife ka kasan abatuwa kullum sai an yanka guda nawa kullum sai an yanka guda nawa amma kuma kana sai san titi ma za ku ce ga sun zo sun tare ma hanya guda ɗari guda da mene albarka haka kai haka raguna haka waɗannan dubba baki haka kaji haka amma jinsin da ba shi da albarka haka yi mun gane ku haka jinsin turawa kuke. sun yi barna sun yi kulle-kulle sun ke su ne suke karewa har yanzu ba jinsin su ba su da alfarki ba su da alfarki mun gane ko haka duk jinsin kafirci da menene da menene sai ka ce rayuwar Najeriya nan kadai musulmai kadai ne suka kowa yawa su ne suka fi karfi su ne suka fi haske su ne komai in ba da su ba zai yi mun gane ko sun sa a kashe-kashe a yi magudi a kulle duk abin da aka kulla musulmi na nan kamar ba a taba ko tsaye ba duk inda aka taru ka ko sun sa hula nan dari wanda mai kana kallon huskar sa za ga babu haske na imani وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة وعنين يفدحك ابن الزبير يقول في عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير ibnu zubair ne yake fadar wannan magana ya kulu fi duburi kulli salati hina yusallimu akan haka wannan riwaya mawqufa kenan don ibnu zubair ne ya fata to amma yana fadar yace kowa duk sanda ya izar da sallah sai ya faɗi wannan kalmomi yana gamawa don kar ku tashi ku kama shi ku daga mishi yasa sai yace manzon Allah ne wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu zalika kada ku tashi daga bakin kofa ku ce ina ka samu ina ka samu sai yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana yaf'alu zalika ya fita ko bai fita ba wani zai daga masa ya ce ina ka samu yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihi bihinna dubura kulli salati to wannan hadisin ya zama mai kenan marfu'i kenan قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي الزبير مولى, مولى لهم أن عبد الله بن الزبير كان يهلل dubura kulli salati ya kasance na kowar bayan sallah ya sallame yana fada bin misli hadith ibn umairi wa qala fi akhirih thumma yaqulu ibn zubair kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuhallilu bihinna dubura kulli salati ka ce ibn zubair yana kallon su ne yana gamawa za su ce ina ka samu yana gamawa kan su daga ya su ce a sai ce a manzon Allah ne ke ko kuma wa isa daga yada akwai wanda isa daga yada saboda an dauko daga ina قال وحدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا المنبر ناجي عبد الله بن زبير ينا خطبه akan wannan minbari وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم في دبر الصلاة أو من ذن الله صلى الله عليه وسلم إن يسلم لولي سيف ديسي فذكر بمثل حديثي هو قال حدثنا عبد الله بن بن سالم عن موسى بن الميسور يقول بمثل حديث وكان يذكر ذلك قاسم بن تمير قال وحيث عن ابن عن ابي صاد حديث قتيبة أدو تولد كي هجرة زوا ما تزوج المنزل الله صلى الله عليه وسلم ذهب الدرج suka zuba ce ‘yan kasuwa ɗin rabauta a kafiya su kaka al'ula wa anna idza usifa bil na'im bil muqim kabira sun rabauta da ni'ima kuma ta amma kai ka ce ma ga samu ni'ima tabbatacciya sai dai rabauta da dukiya kaje manya manya suke ginawa ko da faransa amerika su aje ko ko ma kudi take yaya ne aka yi suka samu da ai masa bayani ko du dan su suka samu ni'ima sai an yi baske yaudara su fata suke yi da kudi suke su kai kansu su kai manya manya gidaje suke gina ginawa manya manya riguna suna kera mutum sojoji suka samu wannan ne eh, mazalatan yin gida gingila sannan su dawo kun ba a kama nusalli sabila zai riga luna kafin muke salla a shirar sallah waya su azumi kamar yadda muke azumi kada abinda zama ya samu ladan ka ka suna bayyana su ba da gudu kuma ce an samu wani ya rasu makoci ba shi da abinci su ba shi a masa sai an kai shi sa wuce ke gashin suna abu a yi musu ka yana da fasaha ba ku ba shi sun kare ko shi ne kaza kaza ko da yake ya ce ka mu ma wani ya jaye lauya ya taimaka da tuɗe hadda ku da zamu sadaka sai dai ma a ba mu kuma samu ladan mu mutanen kasar makka su yi tilas da gina masallaci ba kudin addini ba ne na hawa mota ne kudi ne na gina gidaje na abe ba a kai a je abin da suna yayi in wani aka kai shi asibitin kashi aka ce lari mutuda ya ce ku kwanta da Allah kuke bi ba za ku zarta ba abu masu mulki da yan siyasa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ku shi ba sun yi azumi suka yi sadaka ku da ba ku da ku ci gaban su kuma ku riga waɗanda ke bayan ku kun yi masa ne illa wanda zai fi sai wanda halu bala ya rasu tsakanin mu da mu yi azumi sai azumi kuma mun ba mu samu komai a wajen su zai kaza kaza kaza kaza imam alaihi sallam subhanallahi kana akbar dubura ta sabuwa in kun yi bayan an sallah سبحان الله سبحان 33 33 33 duk suka yi kore abu salih mai faraja a fukara muhajiri ne ila rasulullahi sallallahu alaihi talakawan madina suka ji duddu sa'ura mun zara ba haka bane shi ko ba duniya ce ai karfe ne na gina Allah Allah sai da yace a gina masallaci ya fi mishi sauki ko to sai sallah in ai azumi sai azumi kai kama azumin ka da bin ka dai ka ka ci abinci kuna subhanallah kuma Allah wallahi akbar Allah ka su ka da wurin manzo Allah sami'a ihsan sami'a al-amwali ɗan mu. wannan tarikan da aka babu ba tarika ba ce manzo Allah yana da tarika ya ce ce kowan mu masu fa'alu misla sai da ai fa qala rasulullah yake baiwa wanda ga dama ba yadda za a yi ku hakura ya za a yi ga ga ƴan kasuwa masu kama ake a daure ko kwaje musu bulutai ake ko ba su dogara ka a yi a ciki sa'an nana bukata kai ma kai abinda ji wannan daga manzon Allah a kullum ka bar suka ji wani ai aka yi masu kuɗi suka ji eh? ya fa'alna a fa'alna muke yi ai suka ji ai masu kuɗi su ma addini ke gaban su ya kai wa'annan talakawa ne a idar da sallah ba sa ta suna me ya kai ne in kai zo za ba ka naira dubu ka faɗa mana dan Allah me kake yi ba haka bane ya aka yi ai gara ba ka fara lafiya daga Allah yace mu yi kaza kaza to abinda aka yi kenan manzo Allah manzo Allah n'a naku ne ku kadai manzo Allah na kowa ne ai ku manzo Allah na kowa ne ko zai hun dariƙa ne manzo Allah manzo Allah na kowa ne babu wani ɗari a ce sai wannan sai an a'a manzo Allah na kowa ne manzo Allah ce magana ta da ɗaya a cikin ya shafi kowa in na fada mu wani kan to ya shafi kowa suna jin abin da talakawa suka je suna yi suka ce mu ko ba za mu yadda a yi a kama mu ba a cin mana ba ko a bar mu a baya mun kashe miliyan ɗaya a gina masallaci mun ba da dubu mai tan aka kai wani jinya mun ba da kaza aka yi kaza kaza mu zai mu yi tasbihi subhanallahi 33 shi zai gagare mu dan batan basira sai a zauna talakawa na yi su ma suna yi aka yi daga sallah wannan mai kudin ma ga koya ta shi shi ma yana zaune yana yi yana yi yana yi ba haka bane a ce wannan musamman a taron da ake duk taimaka ma juna ake a cikin addini ba nuna tsin karfi ake ba zalunci ake ba ba kwace ake ba وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي فحدثت بعض أهل هذا الحديث سمية في نذكر الجامع وأنسئي علينا قلنا حديث فقال وهمت في كاي وهمي إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك لأن داود أبو صالح نتي قايم أكتي أفدا فأخذ بيدي سيكام هنونا فقال تزعي واري واري الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثة وثلاثين واري واري كي روكو أم في دوما يل ذاك كينا هل ثلاثين قال ابن عجلان فحدثت بهذا الحديث رجاء ابن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني أمية بن بسام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يتعبن كفداشين talakawan mutanen muhajirai suka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahaba ahlu dufuri bil darajat al ula na'im al muqim ya manzon Allah sallallahu masu kudi fa sun rabauta da darajoji matakai manya manya kuma da ni'ima tabbatacciyar ni'ima ga kuɗi ga ciyarwa ga zakka ga sadaka kuma duk za su yi a lahira su ga aljanna mu ina muka kwana ina muka tashi bi misli hadith qutayba an an layth illa annahu adraja fi hadith abi hurayra qawla abi salih thumma raja'a fuqara al muhajirin isya ijradin hadith wannan kalma ila akhir al وزاد في الحديث يقول سهيل يتي سي أكي تاري أكي الحديث سهيل يتي إهدى عشرة إهدى عشرة إهدى عشرة فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون سبحان الله سبحان الله تقوم شاكا والحمد لله تقوم شاكا والله أكبر تقوم شاكا ثلاثين لأكو كينا وقل سبحان الله والحمد لله ثلاثين لأكو والحمد لله ثلاثين لأكو الله أكبر ثلاثين لأكو تسعين لترك قال وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا مالك بن مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن أتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن أجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيجي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجي مؤقبات لا يخيب قائلهن مؤقبات الأذكار التي تقال بعد الصلاة تعقب الصلاة أو تعقب الكلمات بعد الكلمات أو فائلهم فاعلهم yace mu'aqqibatu abinda ke biyo juna bayan sallah addu'o'in da ke ake karanta bayan sallah duk wanda ke faɗan su baya la ya kai baya tabewa aw fa'iluhunna dubura kulli salati karshen kowace sallah دبر كل صلاة يحتمل دبر كل دبر الصلاة وأنت في الصلاة ويحتمل دبر الصلاة بعد التسليم بعد كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدا وأربع وثلاثون تكبيرا وهذا يدل على أن دبر الصلاة بعد التسليم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يقيب قائلهن أو فاعلهن ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدا وأربع وثلاثون تكبيرا في دبر كل صلاة قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أصوات بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملا الملائي عن الحكم بهذا الإسناد مثله قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي أبيد المزحجي قال مسلم أبو أبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح من الله صلى الله عليه وسلم دون تسبيح من سبح أي من قال سبحان الله سبح إذا قال سبحان الله في دبر كل صلاة صلاة وثلاثين دون سبحان الله بين قوة صلاة ثلاثين أخرى وحمد الله ثلاثا وثلاثين يقول مع الله يبي الله ويتسرقه أخرى وكبر الله ثلاثا وثلاثين يكبر يتي الله أكبر سو ثلاثين لأكو فتلك تسعة وتسعون تسعين تركنا وقال تمام المئة karshen 99 sai ya cika da wannan kalma don ya samu ɗariti la ilaha illallah wahdahu la la lahu wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufirat za a kankare masa za a gafarta masa za a gafarta masa kurakuransa wa in kanat mithla zabadin bahr ko da ta kai yawan tsunfan teku kananan zunubai kenan ko amma hakkokin mutane da za ka fada har ya waye sai ka mai dan musu haƙƙi قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سحيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله باب ما يقال بين التكبيرة بين تكبيرة الإهرام والقراءة باب بيان أبن ذا أقدا بيان أي إقامة أي الله أكبر كافر أفار كراتو akwai du'a'ul istiftah malikiya ne suka ce makaruhi ne amma sauran malamai sunna ce manzo Allah yana قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم من الله صلى الله عليه وسلم يا كتنشي إذا كبر في الصلاة إني كبر أشكين صلى سكت هنية sai manzo Allah ba ya kabbara Allahu akbar sai shuru an lokaci kaɗan qabla an yaqra kafin ya fara karatun Fatiha fa sai Abu Hurairah ce ya rasulullahi bi abi anta wa ummi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farshe ka da mahaifina da mahaifiyata ara aita sabaina takbir wa qira'at ma taqul shuru da kake da sarki Allahumma ya Allah madaukakin sarki kai ne buwa ya gagara misali kai ne mai halitta kai ka ɗaya ka tantance abota ta maka kai ne Allah kai ne Ar-Rabbu kai ne Ar-Rahman kai ne mai komai mai bayarwa mai abin bayarwa abinda nake yin kuka ya Allah ba'id baini wa baina khataya khataya Allah ka nesa ta tsakanina da kurakuraina jin baina kama ba'atta bainal mashriq wal maghribi kaman yadda ka nesa tsakanin gabas tsakanin gabas da ne san menene Allahumma ya Allah madauki sarki naqini min khataayaya ya Allah ka tsarkake ni ka tsabtace ni ka wanke ni na fita sumu daga kurakuraina kama yunqqa thawbul abyad min ad-dam yadda ake tsabtace farar tufa daga datti a wanke ta Allahumma ya Allah madaukin sarki tsarfilni ka wanke ni min khasayaya daga zunubaina na kurakuraina bisal Allah ka wanke tsakanina ka wanke ni na fitar da ruwan kankara wal ma'i da ruwan famfo ko ruwan rijiya ko wal da ruwan kankara ma'ana ya Allah madaukin sarki ka wanke ni da ruwa da saburi da magariya da duk abin da za a wanke ni ka Allah abin da nake sai manzo Allah ya gama wannan adiyatul istifsa suna da yawa ba wannan kadai ba su ba akwai du'aul istifsa ba wannan ba in ka da wannan kana fada kai daidai in ka karanto wa sauran kuma duk kai daidai قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل وهول السند قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني يعني ابن زياد كلاهما عن أمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير قال مسلم وحدثت أن يحيى ابن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثني أمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية في الله صلى الله عليه وسلم إن يدعو ركعة بيو استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت manzon Allah in yi ruku raka'a ta ɗaya dago daga sujjada yana tashi sai ya kama karatu baya wannan shiru balle kuma a tambaye shi ne yake karanta mana ba a karanta ko mai kenan kana dagowa bismillahir rahmanir rahim zuciyarsa alhamdulillah rabbil alamin قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وهميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وأنا يزويش بسه معناه صحابي فحف وقد حفظه النفس ya zo a buke yana sauri kan raka a wuce shi ko sallallahu yana shiga sai numfashi ya takura masa yana son wahala yana ta numfashi yana mai da numfashi sai ki faqala alhamdulillah كثيرا طيبا مباركا فيه معنى يفهم صلى هنا الله أكبر الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه هنا هنا جماعة حفظه النفس أي ضيقه وأقلقه فلما قضى رسول الله صلاته من زال الله صلى الله هنا إذا صلى قال فيه أيكم المتكلم بالكلمات ويسأل وإن من فأرم القوم أرم أي سكت سيكوا يسئ من الله يتبايا أيوب فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا لما زال تما وهي فجوا إن الكلمة في يسئ كري زمن التاوى تاوى ثم زالت وهنين يفدا بالي سيئي با بالي في با to yanzu an ba da mai kenan an ba da dama ke fa ji'itu wa qad hafazani nafasu fa qultuha yace na zo ne sai numfashi ya takura min ya wahal da ni na shine sai na faɗi alhamdulillah hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi wato ruwaya kamar yake rabbuna wa yarda mun gane ko fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad ra'aytu manzo Allah ce laqad tabbat hakika na gani ba na ji ba na gani naga isnai ashara malakan yaqtadiruna ayyuhum yartaqa na ga mala'iku goma sha biyu suna zagin zagin suna gaggawa wane ne zai ɗauki wannan kalma ya kai ta sama ma'ana Allah ya karba shi wannan bawan Allah ba ba ne ya kafa kungiya ya kafa kamfani na neman kuɗi da suna addini tabbas wani ne faɗa yayi manzo Allah ce na ga mala'iku mala'ika mala'ika mala'ika ɗaya ya ɗauki kalmar ka ai sai ni da aram kafa kamfani libbice ba mai shiga sai nan ba dama muna samun kuɗi ba haka bane wannan mala'ika ka san sunan shi ka taba jin labarin shi baka taba jin labarin baka taba jin sunan shi ba bai taba kafa kuriya da wannan Allah amma kalma ta yi fada manzo Allah ce na ga mala'iku ɗaya ɗaya ɗaya har goma sha biyu abinda mala'ika ɗaya bai ɗauka mutum goma sha biyu suna rigangantu kowa na son a ce shi ya ɗauka wannan abin yana da ɗaukaka kenan wanda ya faɗi kalmar me matsayin sa kenan ba wani Allah bane قال حدثنا bin بن حرب قال حدثنا Isma'il bin ulayya قال اخبرته ya faɗi wannan kalma shi ya faɗe ta da na shi ya faɗe ta in sahabi ne kufi abin da ya faɗa to amma sai manzo Allah ce na ga mala'iku sun ɗauka to wannan kalmar ta zama ne kenan ta zama sunna saboda me لأن الحديث أو السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذه السنة القولية أو فعلية أو فعلية أو تقريرية تقريرية قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن قلية قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن أول بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال bainama nahnu nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake da muka sanje muna tare muna sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in qala rajulun sai wani mutum ya faɗa daga cikin jama'a Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseeran wa subhanallahi bukratan wa asila sai ka wannan kalma ya kawo فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعلتي من القائل كلمة كذا وكذا وانيني ولك بكلمومين كذا كذا qala rajulun min al sai wani mutum ya fada ji ana ya rasulullahi ni ne na sadaita qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hajibtu laha ajibtu laha ma ma'ana ajibtu laha futihat laha abwabu samai ai nayi mamakin wannan kalma an buɗe mata kofofin sama ta shiga duk inda take ma'ana an buɗe mata kofofin sama me kenan ba ka muka rubuwa yanzu wannan bawan Allah ba wani ba ka san sunan shi ka taba jin labarin shi قال ابن عمر فما تركتهن عبد الله بن عمر سيتي tun da na ji an manzo Allah fadi waɗannan kalmomin an buɗa musu kuhun sama Allah ya umar ce fa ma taraktu hunna munzu fa ni to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce tun da na ji manzo Allah fadi haka ban taba barin waɗannan kalmomin kullum sai na fadi wata kila ni ma za a kai na sai ka faɗa ko ni ma sai na faɗa kowa sai ya faɗa ko ko kuwa shi ke nan yanzu da da darul hadis ba mai shiga ha sai da izini sai da sharbi sai da shiga da fita eh? ka idan da sallah in ka idan kana zaune ka ji daɗi ka shi ka ji daɗi da alhamdulillah ka zira laifi ba za su zari kili ji bane sai a ce ka gode ma Allah ba haka ne babu istihbabi itiyani salati bi waqar wa sakina al waqar wa sakina ma'ana turadifatu al kalma al kalma turadifu uktaha ce babin da ya zuna cewa ana son mutum ya in za shi masallaci ya je a cikin nutsuwa da waqar da sakina da nutsuwa ba a guje ka je kana wannan hay an itiyani ha sa'ayan an hana mutum zuwa shi masallaci ya je yana kasafa ko yana gudu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سعيد عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال يجي أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرتي إذا أقيمت الصلاة إذا ظرف لما يتخبر من الزمان إذا أقيمت الصلاة إن أنت إقاما صلى أتى قيد الصلاة فلا إن أنت قيد الصلاة أنفار الصلاة فلا تأتوها تسعون kada ku zo masallan kuna gudu kuna sassafa kuna gaggawa wa atuha tamshuna ku zo a natsu kuna tafiya wa alaikum sakina kuna cikin sakina sakina da waqar da nutsuwa fama adraktum fasallu abinda kuka riska liman nayi fasallu ku sallaki wannan abu wa ma fatakum fa atimmu abinda ya wuce muku ku cika mun gane ko mazala ce in aka ana sallah ka taso zuwa ka zo a guje ka zo a natsi kana tafiya a hankali don a wata riwaya aka ce in da ka tashi daga gida zaka je masallaci kamar kana cikin sallah ne don me zaka je kuma a guje mutum sai ka je a cikin nutsuwa abinda ka tarar liman na sallah sai ka sallace shi ma'ana ka zo ka tarar da yana sallar isha ka zo ka tarar da yawa raka'a biyu sura raka'a biyu a biyu da ka tarar din aka ce fasallu fasallu fama ajraktum fasallu ka fito gida ka zo masallaci a natsaye ya tarar da liman na sallar isha an yi sallah a biyu ka da take ma'ana an buɗe mata kofofin sama ne kenan ta samu karbuwa yanzu wannan bawan Allah ba waliyi bane ka san sunan shi ka taba jin labarin shi قال ابن عمر فما تركتهن عبد الله بن عمر سيتي tun da na ji an manzo Allah faɗi waɗannan nan kalmomin an buɗa musu ko kofofin sama Allah da Umar ce fa ma taraktuhum munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai tun da na ji manzo Allah faɗi haka ban taɓa bar mu waɗannan kalmomin kullum sai na faɗi wataƙila ni ma za a koda mun kai ma sai ka faɗa ko ni ma sai na faɗa kowa sai ya faɗa ko ko kuwa kwa shikenan yanzu da banda darul hadisi ba mai shiga sai da izini sai da sharbi sai da shiga da fita Eh? an ka idan da sallah in ka bin kana zo ka ji daɗi ka ci cin shi ka ji daɗi ka ce alhamdulillah kabiru hazu wa subhanallah wa rabbil azila kai laifi ba za a ce zakin kiri ki bane sai a ce ka gode ma Allah ba haka ne. babu istihbabi itiyani salati bi waqarin wa sakina al waqar huwa sakina ma'ana turadifatul kalma al kalma turadifu ukhtaha ce babin da ya zo na cewa ana son mutum ya in za shi masallaci ya je a cikin nutsuwa da wakar da sakina da nutsuwa ba a guje ka je kana wannan hay an itiyani ha sa'ayan an hana mutum za shi masallaci ya je yana sassafa ko yana gudu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سعيد عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال يجي أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرتيوا إذا أقيمت الصلاة إذا ظرف جمال استقبال من الزمان إذا أقيمت الصلاة إن أنت إقاما صلى haka tsaye da sallah fala in an tsaye da sallah an fara sallah fala ta'tuha tas'auna kada ku zo masallan kuna gudu kuna sassarfa kuna gaggawa wa atuha tamshuna ku zo a natsi kuna tafiya wa alaikum sakina kuna cikin sakina sakina da waqar da nutsuwa fama adraktum sallu abinda kuka riska liman nayi fasallu ku sallaki wannan abu wa ma fatakum fa atimmu abinda ya wuce muku ku cika mun gane ko manzo Allah ce in aska ana sallah ka taso zuwa kar ka zo a guje ka zo a natsi kana tafiya a hankali don a riwaya aka ce in dai ka tashi daga gida zaka je masallaci kaman kana cikin sallah ne to don me zaka je kuma a guje sai ka je a cikin nutsuwa abin da ka tarar liman na sallah sai ka sallace shi ma'ana ka zo ka tarar da yana sallar isha ka zo ka tarar da ya raka abi tura raka abi raka abi da ka tarar din aka ce fasallu fasallu fama adraktum fasallu ka fito gida ka zo masallaci a natse ka tarar da liman na sallar isha an yi sallah raka'a biyu ka zo ka tarar da raka'a biyu ne manzo Allah ce maka fasallu fasallaci wannan raka'a guda biyu tare da wa tare da liman wa ma fatakum abinda ya wuce muku fa atimmu baka ana wasu wuce maka biyu sai manzo Allah ce fa atimmu ku cika menene tafin wannan magana fa atimmu ku cika abinda kuka riska ku sallaci wannan abin abinda ya wuce muku ku cika to shin abin da ka zo raka'a biyu da ka zo fitar tare da liman shine farkon sallar ko shine su ne farkon sallar ko su ne karshen sallar ka tabbas dangane da liman da sauran mamu da suka fara sallah su ne karshen sallar ko kai kuma wa'annan rakawobi su ne su ne farkon sallar ko kai ma su ne karshen sallar eh? eh to dangane da wani hadisin kuma ba su ne karshe ها raka'a biyu da ka tarar in ita tare da liman su ne farkon sallar ka ko su ne karshe to in ka tashi raka'o'i da za ka su ne karshen sallar ka ko su ne farko to akan haka ka zo ka tarar raka'a biyu isha sai kai Allah akbar akai sallar raka'a biyu da kai sai ka tashi za ka kawo raka'a biyu ya za ka yi fatiha kawai za karanta ba sura za ka yi bayyane ko boye قال يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر وعن اسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني الألاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا من الله صلى الله عليه وسلم إذا كذب للصلاة ما تابع إكرامة أنا صلى فلا تأتوها وأنتم تسعون كذا خذوا أو شيء وأتوها وعليكم السكينة خذوا مسلم أتكن السواق fama adraktum wa sallu abinda kuka riska tare da liman ku sallace shi wa ma fatakum fa atimmu abinda ya wuce muku ku cika magare ko fa inna ahadakum saboda ɗayan ku idza kana ya'midu ila salah fa huwa fi salat saboda ɗayan ku ya tashi daga gida za shi masallaci abinda ya kenan yana ya kamata ya ya ladabi yana tafiya don me kuma zai shika da gudu من ذلك قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن إياض عن هشام وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة fala yas'a ilaiha ahadukum in aka tada sallah aka fara sallah kada tsayan ku ya shekar gudu ya je ko su safa walakin sai da cewa ya yayi tafiya wa alaihi sakinatu wal waqa yana cikin nutsuwa da sakina da waqa salli ma ajratka ka sallafi abinda ka riska waqdi ma sabaqa waqdi ma ya ce salli ma adraka ka sallaci abin da ka riska waqdi ma sababaka waqdi ma sababaka fa atimma kalma ɗaya ce ka cika faqdi kalma ce tana ɗaukar ma'ana biyu ko cikawa ko ramawa mun gane ku inda malamai kowa ya zari alkalamin sa kenan wannan ya fada bar mu قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن المبارك السوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أبا هريرة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إلا بك صلى تعالى من زعل صلى الله عليه وسلم إن فسمع جلبة سيما صلى الله عليه وسلم tare da manzo Allah sai ya ji hayaniya ba sai haka har harguwar hayaniya na mutane fa qala ma sha'anukum yace me ya faru yaya ne halu ista'ajjalna ila salat yace ai gaggawa muke sauri muke zo mu samu sallah qala fala tasalu yace kada ku idza ataytumus salata fa alaykumus sakina وما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الاسناد to wa'annan kalmomin da suka zo kenan mafi yawancin kalmomin suka zo fa'atimu fa'atimu fa'atimu sai aka samu riwaya ɗaya ta ce faqdu fama au adrakum fa sallu wa ma fatakum faqdu wa ma fataka faqdi to sai malamai suka ƙari juna ilimi imam malik sai ce faqdi ai abin da ya wuce maka din ramawa za ka yi in ko ramawa za ka yi ka tarar da liman ya yi sallah raka a biyu lisha ta tarar da biyu aka sallace ki in ka tashi shi ka za ka yi ko ramawa za ka yi akan wancan magana ramawa za ka yi in ramawa za ka yi sai ka rama ta su yadda suke bayyane da fatiha da sura malamai suka ce a'a imamu malik duk da cewa tsantsan mm, balarabe ne kai kuma imamu ahalin madina babban malam ne shi kaza kaza wanda ya hada wanda ya tara wanda ya tara hmm. ai muna da na cewa a cikin wannan magana me za ku ce a cikin wannan magana yake kalmomi ne guda biyu suka fa'atimu fa'atimu fa'atimu faqdu to alqada'u suka ce ba lalle ne alqada'u da muwa ba alqada'u tana zuwa da ma'anan al-itmam fa idza qadaytum manasikakum fa idza qudiyat as-salat suka ce ga alqada'u ta zo fi shari'a tana nuna al-itmam a cikin wannan kalma da ta zo al-itmam din nan da ita za a fassara alqada'u anan kaka tara kaka ga imam malik ke sun sa shi kwana ke nan ko ya za a yi imam malik ke ai alqaza'u abin da ake cewa alqaza'u shi harshen larabci ramuwa ramawa sun su ce a'a ba kowanne al alqaza'u ana ce mata ramawa ana ce mata cikawa fa idza qudiyatis salatu mana in aka rama sallah fa idza qadaytum manasikakum ana me ake nufi in an kurcika muku da nisa za mu ɗauki wannan can kalma da suka zo fa'atimu fa'atimu fa'atimu su bila adadi sai mu fassara wannan kalma faqdu ai fa'atimu ake nufi saboda hadisan da suka zo sun zo da fa'atimu kuma harshen larabci a cikin shari'ar musulunci a cikin alkurani ga alqada'u ta zo bi ma'ana al-itmam to me yake kamata a fassara wannan hadisi da shi al-itmam shi ne suka ce abinda ka riska tare da liman sai ka sallace shi shi ne farkon sallarka abinda yake ka cikawa za ka yi yasa duk inda ka gaba malik ya zo magaruba an ya ya ya riska ya riska a daya ko ya ya tare da sallar isha ya raka a biyu ya tashi Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah abinda ya fa abinda ya dauka kenan ba wani abu bane kawai an ce karama tun karama zai sai kawo basmala sai kawo fatiha da sura kuma bayyane to tare da cewa za ka ya kawo fatiha da sura yana da abin da zai faɗa dan imamu malik ya faɗa haka kuma imamu malik magana sa jefarwa za a yi sai dai a dangana ka ce ga abin da yake to yana da ikon ya haka kafin ya zo ya fahimci abin da manyan malamai suka fahimta to amma shin yana da yankin ya tashi mutane na zaune ai idan da sallah suna tasbihi ya daga murya yana ramawa saboda me kada mun Allah ce la yadhar ba'dukum ala ba'din bil qira kada ɗayan ku ya bayyana masa ai sallame assalamu alaikum assalamu alaikum suna ce astaghfirullah allahumma anta salam la ilaha illa manzo Allah ce in ka tashi zaka rama kada ka daga murya ka ka dagula masa littafi sai ka rinka yi in za ka yi a ra'ayin malikiya sai ka rinka ji da kanka karka takura musu in ba kana karatun alqurani mana ka ci da kan kowa ya daina abin da yake ya saurare ka in ba haka ba yayi laifi to ne kai maka laifi a kan haka duk ba malikin da ke so ya tashi ya yi fakudu ya kawo fata da tsura sai rinka yana ji da kai ba kare ya tafiya kare ya fata kare ya dagula ma mutane da ke zaune suna tafiya a lissafi mun gane ko wanda kuma ya tashi ya ce a cikin imami zai yi ya yi shiru kuma ya fata haka kadai ya yi sallah kuma ba shiru zai ba a yana yi yana motsa labbar mun gane ko kowace kai sallah ka ta yi saboda ijtihadi ne wajen malamai ko da yake waɗannan suna ganin wannan ijtihadin shi fi daidai a cin din babu mata ya kunu nasu lissalat babu yaushe mutane za su tashi don a yi sallah ko قال وحدثني محمد بن حاتم معنى أي كرة صلى الله عليه وسلم أتسيطه yaushe ne za a tashi a tada da kama kowa ya tsaya da kafu sai aka ce ladan na da ɗan lokaci na shiga kuli mun ba shiga ya kira sallah mun gane amma manzo Allah su za su yi ce in lokaci ya kai farko tashi har sai kun ganin na na zuwa su shi a ga da kai قال وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه وعبد بن ابي قتاده عن ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتمنى الله صلى الله عليه وسلم يتي اذا اقيمت الصلاه ان اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني ان ذا قد صلى ان ذا